jama'a salamu alaikum masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau ma shirin zai ɗaura kan zargin yiwa wani almajiri bulala ɗari uku har ta yi sanadin ajalinsa ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin Askira inda wani shugaban 'yan dako na kasuwa Askira ya bada umarni aka yi wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala haɗari uku kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa. Dr. Baba Ganake Musa shi ne shugaban kungiyar kare 'yancin ɗan Adam reshin jihar Borno kuma shine wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigaya adalci. Wannan za a tabi kotu yanzu 'yan sanda suna nan suna aikin su mu ba ma so mu yi magana a madadin 'yan sanda. Mu human right ne abin da aka gaya mana complain baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu mun je mun yi follow up. Mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu an cire mana mun gan shi da idon mu. Ko ba haka ba kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din. san bincike na ɗan sanda idan yana yi ba a sa hannu ko kuma mu human right ba za mu tafi mu dame su ba. amma mu muna sa ido wannan usman din har yanzu yana kurkuku yana su. yawwa mm. a yanda ka ga shi usman din eh, ya yi nadama abin da ya aikata ko dai kawai don an kama shi yi nadama na tambaye shi one on one da kai shugaban kai ne kasa an yi wannan dukan ya ce shi ne bai musa ba na ce to me yasa kai haka yace tsautsayi ne shi ma ya yi nadama Baba na eh, na san kuna samun irin waɗannan korafe-korafen. Eh, shin idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya. Muna nasara mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba. Yanzu haka akwai wani isu wanda ya zo gaban mu mun tafi mun tambayi baban yaron ya ce ya yarda yi rubutu an kashe yaron sa yaron sa barawa ne. Ya haura gidan mutane ranar Lahadi sun karfe hudu ana dukan har gari ya waye ya mutu. A nan wannan bulunkutu kes ya faru. Da muka ji labari noise yayi yawa muka je muka samu baban yaron muka yi ta'adiya. Muka ce an kashe yaron ka kasa ka barawa Allah ya ce bai bari ba. muka ce to on ya behalf za mu rubuta a commissioner of police ko kuma AIG ya ce ku rubuta da muka rubuta da aka kira shi kuma sai ya ce bai kawo mana case ba kaga jikin mu ya sanyi saboda haka mu damuwar mu iyayen yara ne in sun kawo case kuma daga ba sai su sun janye mutum an kashe ran mutum a banza babu ga eh? Eh, na san mun ga hoton shi yaron nan ah, Muhammad Kari ko yam Kyari yasa ah, mun ga yadda aka yi masa duk wato wannan ah, bayan nan nasa abun abun akwai ban takaici sosai a ciki da bulala ɗari uku malam bulala ɗari uku wasa ne ko a kotu na law court of law ai ba ta ba da irin wannan hukuncin yan hukunci ne ai ko a kotu court na gwamnati ai ko a kotu na gwamnati ko a sulu ko a wani irin doka ai akwai ka'ida ai eh. saboda haka bayan sa nan duk da ba a san yi damage bayan sa to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana yanzu doka ta yi halinta shi shi shugaban yan doko wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan in Allah ya taimaki yan sanda an samu an kama su sai court kuma ko ba kama su ba ma shi ya Abdo yana nan yan sanda sun gama bincike su na sani na tabbata za su kai court don yan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna suna adalci suna aikin su tukuru akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da da laifin kisan gilla ne kwarai da gaske kwarai da gaske a an damu wanda ya yi laifin ya sa an yi bulala ya amsa kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala in an kama su za su wane ne ya samu saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muka dan muke dan ba hukumar yan sanda su gama binciken su domin su ma sun gama binciken su din za su tura DPP DPP kuma yana Ministry of Justice Ministry of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama binciken su ma za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani kuma wannan kesin is before Nigerian police mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci Ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya. Eh, Dokta eh. Gano wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai karshe A tabbacin guda ɗaya ne, ka saurare ni sosai tabbacin guda ɗaya ne idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaran sa sunansa wakawa a gurin kutu. An kashe yaransa mu muje mun tsaya masa daga ba kuma yace ba ke ya baro Allah. Idan wannan iyayen Muhammad Tari wannan kamar yadda suka zo suka rubuta a ofis namu suka sa hannu international human rights commission ku taimaka mana an kace mana yaro ba mu yarda ba suka sa hannu muka sake follow up ka san abu yana hannun dan sanda no need ka rubutu sai dai ka je ka bincika wannan abin da aka faɗa haka ne eh haka ne ina mutum ne bari mu gaishe gashi nan saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba har supreme court za mu bi za mu bi kadon su kuma muna da lauyoyi a ƙasa wanda za su yi volunteering su bi su bi wannan abun kadon wannan marigayin. To duk da yake zuwa yanzu shugaban 'yan dako Usman Askar shi kaɗai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a jallo. Gadzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar 'yan sanda ta Borno yayi mana ƙarin haske. da ji labarin mutumin nan shugaban yan dakon nan yana nan wajen kwarin yana nan yana ci gaba da bincike muna kan bincike that's very good ya sauran ga yarda za mu kai zuwa ministry eh na gane eh, ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su babu wallahi har yanzu muna kan nema eh. kasan muna muna layasin da yara da mutanen division ne to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu eh na dan tuttube wani wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos mm-hmm, ya gana ya ji yana neman sa za a kama shi wallahi wallahi wallahi to ai ba za su ba za su dawo ma wurin ba ai Mm. dole su koma gida kuma bincike yana kai tunda sunansu yana nan a large a gani eh, ko mun kai ke zuwa ministry an kai court ma in an samu an kama su in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa ministry of justice eh, dpp so they can still be filed together with the other case a gani ki daɗe kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna ta kira gare ku ko sake shi wannan mutumin ba a'a yanzu dai ba wanda ya zo don wai na ji labari ana dan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai hmm. eh. kuma abun na san kuma yan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa aka da yaron na da mutu a kai wannan in kai ka ga foto ma fa in kai halitta ne wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole ka yi is cruelty ai wallahi ba ba wanda zai gani wannan ciwa bayan yaro na ya ce yana jin daɗin sa to mutanen da mugaye ne kawai ba su da imani a to wannan ina imani in mutum ya yi laifi mun ka kama ina zaka kai ba ma yan sanda ba ne hmm. ba wai sai ka ɗauki hukunci ba ai hukunci ne ya ɗauka hannunsa ai to tunda zaka an ce maka sata ya yi baka ka bincika wane ne mai kayan sata ba baka ka ɗibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa 'yan sanda a bincika ba sai ka ɗauke shi ka kai gidanka ka ce a ta dukan shi ba da Malam yawo askira sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na askira ya nuna rashin jin daɗinsa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci. Mu zaluncin da aka yi mana wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Kur'ani kuma makaranci ne kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashin ka kuma buhu kwaya ɗaya tak ya bata ƙwaya buhu guda ɗaya tukun kasa a ji a ɗaure shi a cikin gida a rufe gidan nan a ɗauki bel na inji da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya to hmm. don saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru ko ba haka ba duk wani magana da za mu ɗauko kafin mu gama gaban ma kafin mu gama shi ma kun san gaban kun san abin da za mu faɗa a gaba to don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani ka na yi ma bayani da yake kuma ni ne cama na malamai dole ne aka samu kaiwa da kawowa mu yi ta nan mu yi ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanen mu da wajen station da sauransu dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarin mu har an zo an tafi da su uh, to don saboda haka na'am Allah ya usar daurin malamai yi mana bayani shi wannan yaron ah, Muhammad Askira dinnan eh, yaya a ah, Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abun ya faru. Eh Muhammad Kyari halinsa shi babansa ya kawo shi karatu yana karatu a wajen yaya na zan ce ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne yau harkar na rayuwa dole ko da kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama ta rokobo. Shi ne ya nemi izini ya je yana wannan aiki don saboda dan rufa kansa asiri. Eh banda wannan aiki din sai karatu shine aikinsa wato abin da nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko yawwa yaro ne mai ladabi inda ba mai ladabi ba ka ba za mu damu ba amma tunda abu an ce rai ya shiga ko da ba mai ladabi bane dole akwai tausayi na dan adam tunda qur'ani ya ce wala kar karamna bani adama balle ma kuma almajiri ne kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zo na gaban malamansa kuma dole ya musu biyayya sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Don haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. Sai a kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa muka kasance lafiya.